ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim ba ni da gata kashi na ashirin da biyar. Assalamu alaikum, da Allah ina magana da dakto ne wanda ke duba Sabrin, Dr. Jilabib. a dakile ya bada amsa da eh shine menene yarinya da kuke nema tana gidanmu ina nufin binti wani irin miƙewa jalabibe yana faɗin wace ce ke ina ne gidan naku a wani unguwa kike do ya koro mata tambayoyin a lokaci ɗaya ni yar uwar sabrin ce da kake duba a kanada wallahi binti na gidanmu yanzu haka alhamdulillah jalalbib ya faɗi yana yanke wayar daidai lokacin da kiran ba da safa da ya shigo wayarsa daga kiran ya bai jira barista ya ce wani abu ba shi ya raga shi magana maza maza ka fito ka same ni a wajen spicy din nan na gano inda binta take bib na gama faɗin hakan ya yanke wayar barista fa'ad ya kalli dadi da idanuwansa da suka kada saboda abubuwan da ya katari da su sane ya ce ya bibi ya ce ya gano inda binta take ya ce in same shi a spicy yanzu je ka ni kuma zan kira commissioner of police ya turo min da mota uku na police faɗin alhaji usman shikenan dadi bari na yi maza na je mu haɗu da shi dadi ya gyaɗa masa kai daidai sanda yake dana namba kwamishina a wayansa sosai bakinta ke rawa tana faɗin hada kai ne kai ke gani yau da idanu hana wani haske ta gani ya gilma ta idanunta a take ta ji ta daina gani na wucin gadi saboda yadda zafin marin ya shige ta gilaskop ɗin da ta watsa mata jitsa fuska ta ɗauka ta rotsa mata shi a goshi nan da nan kuwa jini ya ɓalle a gigice handan ya kanta yana duba goshin nata da ta saka hannu ta dafe yana zub da jini sai kuma ya wani irin juya ya ɗauke sabrin da mari hagu da dama kana ya bal da ita har sai da ta wuntsila ba ta gama dawowa hayyacinta ba ya kuma kai mata wani marin a tsakiyar fuskarta wanda sai da ta saki wani ihu ta rarrafa saboda gigicewa binta kuwa tuni ta manta da jinin da yake zuba a fuskarta ta shiga tsakiyarsa da sauri tana duka tana faɗin dan rahamar ubangiji kada ka ƙara kai mata hannu inda ya danni kake kar ka sake dukanta yau ni na shiga uku ne binti daga wannan sai wancan yaushe zan samu salama da nutsuwa ne ni kam ka san irin bala'in da zaka jawo min sanadiyar dukanta da kai ka san asarar da zaka jawo min kuwa idan wani abu ya samu annaba zan taɓa yafe maka ba wallahi binti da wani irin sauri ta juya sakamakon murya fu'ad da ta ji ya doki dodon kunnanta ta zaro idanu gaban ta na wani irin bugawa saboda arba da ta da bibi da fu'ad suna dun faro su me kike yi anan me ka hawo ki gidan nan barista fa'ada ya tambaya jalalbib ko yana zuwa hannunta ya fusgo sannan ya wanke mata fuska da mari kasancewar a hanyarsa ta zuwa barista ya shaida masa komai da suka gani a cctv kamara kina hauka ne me yasa ba za ki faɗa wa anna ko fu'ad abin da yake faruwa ba da yanzu wani abu ya same ki fa ya kike so in yi kar ko da wasa ki sake gangancin maimaita wannan kuskuren binti kuma wallahi Allah duk wanda yake da hannu a wannan abun ko waye shi ba zan bar shi ba taho mu wuce gida kuma sai ki faɗa min abin da kike zuwa kike yi da wannan ɗan iskan yaron da nake ganin ku a Wonderland da wasu wajajen. Faɗin Jalabab cikin ɓacin rai. Kamin Binta ta yi magana, wata guguwa mai bala'in ƙarfi ta taso ta lullube su, har ba sa iya ganin na kusa da su. Guguwa ta kusa minti biyar tana tashi, kamin daga bisani ta tsaya cak, ta yi wani irin rimi a sama, sannan ta ɓace ɓat tare da su gaba ɗaya. Gidan Alhaji Usman. cikin abin da bai fi awa guda ba motocin polis guda uku suka iso gidan alhaji usman kai tsaye ɗakin suhali ya fara yi da su ya nuna musu koken da wiwin ɗin da suhali ɗin ya aje a ɗaki da kuma waɗannan tiket ɗin na ƙasar hong kong kasancewar suhali na ɗakin mahaifiyarsa bai san wani da ake toya ba shi da mahaifiyar tasa polis ɗin suka tsaya a waje suna jiran umarni daga alhaji usman sama alhaji usman ya nufa ya tura ɗakin hajiya mansura tana zaune a bakin gado yayin da sale ke zaune a kan sule yana can apple ku fito ku duka kuna da baƙi a waje alhaji usman ya faɗi baƙi kuma to su waye hajiya mansura ta tambaya idan kun fito kwa gansu alhaji usman ya bata amsa sannan ya fice ya sako ƙasa hajiya mansura ta kalli suhal wanda shi ma ita yake kallo sannan ta ce tashi mu je mu gani a tare suka fito sai kawai suka yi turis suna kallon polisawan da suke bakin kofar alhaji waɗannan fa me suka zo yi haka hajiya mansura ta tambaya ko tafi da su alhaji usman ya ba da umarni gaba ɗaya kallonsa suka yi a razane suhail har da tambulin yana faɗin dad ka dai nemi ubanka daga yau don ni na yafe ka daga cikin 'ya'yana ai ba kai kaɗai gare ni ba kuma wannan taimako jagora har gidan ƙawarta zuwaira ita ma ku haɗa da ita an gama yin laɓai faɗin wani polis sannan ya saka hajiya mansura anko a hannunta ita da suhail suka ta sakeyarsu su sai da suka biya suka ɗauko zuwaira sannan suka wuce police station gaba ɗayansu aka watsa su a bayan kanta ba ko ɗan kunna a su. dan shi su halma daga shi sai gajeren wando dukes ɗinsa ya fi na kowa a cikinsu kasancewar sun san hajiya mansura mata alhaji usman ce dalilin sai sa basu tozarta ta ba dan sun yi sun yi ta magantu amma faɗi take ita bata san komai ba gana haka ita ma zuwaira ta ce bata sani ba shi ma su ce bai san ta inda koken ɗin ya shiga ɗakinsa ba tare da wa'annan tikitin har da wani cicijewa mai da su bayan kantan aka sake yi kana ya kira alhaji usman ya masa bayani sannan ya ce masa kunyarsa fa suke ji shi yasa ba su ɗauki tsatsauran mataki ba magana alhaji usman ya yi da shi mai tsaho shi kuwa sai cewa yake oke sa a rana aka ɗebe su sai su ta cid Tun shiga su wajen su hale so masakin zawo ganin irin nau'ikan azaba da ake yi wa mutane a wajen hajiya mansura ko zufa har ta ɗuwawunta yayin da zuwaira ta yi ta sakin tusoshin tsoro tare da son zagayawa zuwa ban ɗaki dama tuni an yi wa babansa bayanin komai kamun a tura su zuwa can shi yasa ana zuwa da su ya ce a sasa a ɗakin duhu na awa ɗaya ɗakin duhun nan ko tafin hannu mutum baya iya gani gashi idan mutum zai shekara yana ihu ba a jinka wasu ma idan an saka su a wajen aka fito da su sanadiyar makance wasu kenan ko na minti aka tura mutum a ɗakin duhu sai ya gwammace mutuwa bari har na awa ɗaya bayan awa ɗaya ta cika dsp e ya sa aka ciro su idanuwansa a rufe sun yi bala'in jigata gaba ɗayansu sai zarni suke da warin kashi saboda zawo da suka dinga saki suhaili kuwa sai cewa yake wallahi zan faɗi komai zan faɗi gaskiya wani ɗakin aka sake kai su da suhaili aka fara ka shirya bayani ko sai an sake mai da kai ɗakin duhu idanuwansa a kulle har da ɗaga hannu sama yana faɗin wallahi na shirya zan faɗi komai yasin to muna jin ka Oga ya sake faɗi ni nake sa abokaina a mexico suke shigo min da koken ina sayarwa a nan ƙasar da a can muke mu to mahaifina da ya kai min ziyara ya ga irin ta da nake shine ya maido ni ƙasata ni kuma ba zan iya daina ba to shine muka shawara da friends ina na can shine suke turo min da ita sannan kuma wannan tiket din na wasu 'yan mata ne da wata hajiya take kawo min daga ƙauye ina tura su kasuwanci ƙasashe daban-daban ita kuma a duk yarinya ɗaya ina ba ta dubu ɗari da hamsin hatta 'yan aikin gidan mahaifina akwai waɗanda na tura sannan ba zan iya kirga 'yan aikin gidanmu da na yau fyaɗe ba wasu ma har dubura su nake amfani da su sannan in musu barazana da bindiga idan suka ki amincewa hajiya mansura na jin bayanin da ɗanta yake ba ta san tana sakin zawa inda take ba saboda tsananin firgici kenan hada safaran makamai kake yi oga ya sake tambayarsa eh shi ma ina ɗan taɓawa wa kuke siyarwa ya sake tambaya ni dai wani mutum nake kaiwa shi ke siya duka ba san wa yake siyarwa ba jinjina kai polis ɗin nan ya ce ci gaba ina jin ka wallahi yallaɓai shi kenan na gama faɗar komai kana da hannu a cikin ɓacewar yarinya gidan nan ne wallahi ban san komai akan hakan ba ni dai na san ina ta ɗana mata tarko don yi mata mummunan fyaɗe amma tana tsallakewa mai da kallonsa ya zuwa ga hajiya mansura da ta yi wuƙi-wuƙi idanuwanta sun yi jazir sun ƙanƙance, saboda shigarsa cikin ɗakin duhun. don ma kafin ya magana ta soma bayani tun ina budurwa nake harkan maɗigo kasancewar makarantar kwana ne a can na koyi wannan ɗabi'a da babu wanda ya san ina aikatawa a ta. don ni 'yar malamai ce idan kana jin malam hafizu na zifi mai almajirai shine mahaifina tun muna yi yamu yamu ƙawaye har abin ya bunƙasa muka kafa ƙungiyarmu wadda ni ce shugabansu na yi aure ne ba don komai ba sai don gudun zargin jama'a amma ni sam namiji bai gabana muna amfani da asiri ta da duk yarinya da muka gani ko 'yar gidan uban wace ce ita da kanta za ta neme mu don yin maɗigo da mu saboda muna sa a saka mata sha'awar mu da ƙaunar mu ne yanzu haka ni ina auren mata sha takwas bayan ni babu wacce ta isa ta yi maɗigo da su binta kuma ta ranar da na fara ganin ta na ji ƙaunata da sha'awarta ta ɗarsa a cikin raina sai dai abin mamaki na yi asiri a kanta amma bai kama ta ba hakan ya sa na kafa mata tarko da hajiya na'ima da kuma 'ya'yanta akan idan bata amince ba ni zan kashe su kuma duk mun haɗa haka ne ta sanadiyar wacce ta kawo ta gidan wato kandala wacce babu abin da suka haɗa da ita ita ma tsintarta ta ta kawo ta gidan matsayin 'yar aiki su kuma suka riƙe ta kamar 'yarsu na yi amfani da anna ne don in samu binti ni na yi wa anna asiri tare da taimakon 'yar aikin ta fasila muka zuba mata magani ta taka shine kafafuwanta suka kumbura har aka kai ta asibiti ni kuma na kira binti na ce ta amince ko kuma anna ta mutu 'ya'yanta biyu su biyo bayanta bayan na kashe wayar na kwanta cike da farin ciki da kuma tabbacin binta za ta zo har inda nake dan in biya bukata ta da ita kuma na aure ta amma wallahi wallahi ban san inda take ba a yanzu ba ni na boye ta ba ta ƙarasa magana tana kuka polis ɗin ya ƙura mata idanu kana mai da kallonsa zuwa wajen zuwaira da ta yi saurin sun kuya da kai ƙasa ba na buƙatar baki umarnin yin magana faɗin ofisan nan ajiya zuwaira ta fara magana cikin kuka kamar haka duk abubuwan da mansura ta lissafo tare muke yin sa ita ce shugaba ni kuma mataimakiyarta kamar yadda ta kamu da ƙaunar binti ni ma haka na kamu da ƙaunarta sai dai ta ja min dogon layi akan na fita daga harkarta idan kuma ba haka ba za ta ɓatar da ni na nuna mata na bar magana binti amma a cikin zuciyata ban bari ba lokacin da ta buƙaci kandala da ta ɗauko mata binti tare da yi wa uwar gidanta ƙarya cewa za ta kai ta wajen danginta sai ita kuma ta kai bintin wajenta a wani gida daban sannan ta tsorata da ita akan idan ba ta yarda da bukatar ta ba to za ta kashe hajiya na ima da iyalanta kandala ta amince da bukatun mansura sakamakon naira miliyan biyu da ta bata ni kuma na kara kandala miliyan uku akan ta bani binti ni na san yadda zan bullo al'amarin to bisa tsautsayi sai yar wajen hajiya na ima ta bisu wanda hakan ne ya lalata mana shiri kuma ni na san shirin mansura kasancewar komai tare muke yi to bayan sun daya daga can sami naka ne mansura ta yi wa uwar gidanta asiri har ta shiga wannan hali na ciwon kafa wanda ta dasa tarko da shi ni kuma a ranar da zo gidan na yau binta karya zan taimake ta ta kuma faɗo tarko na na kai ta gidan ɗaya daga cikin members ɗinmu wadda ita ma tana da nata kudirin a kanmu yanzu haka tana can gidan a matuƙar firgice da kuma tsananin mamaki hajiya mansura take kallon zuwaira sannan ta ce zuwaira ni kika ciwo amana lallai zaki san kin ci amana ta polis ɗin ya daka mata tsawa ya kara da faɗin duk sai kun gwammace mutuwa da aikata wannan abubuwan da kuka yi ya ƙara da faɗin zaki ba mu adireshin inda wannan mata take domin mu so ta ita ma ya mai da dubansa ga hajiya mansura yana faɗin duk sauran members ɗin naku sai kun fido da su shegu 'yan iska masu ɓata tarbiyyar 'ya'yan jama'a kai kuma naka kes ɗin babba ne sunanka cc condemn duk waɗannan abokan naka sai ka fito da su tare da wannan ɗan iska da kake kaiwa makamai yana siya ɗan iska ubanka na ƙoƙari da kai baka rasa komai ba amma kana nema ka zubar masa da mutunci kai da shaidaniyar uwarka kamar da su ɗakin hayaƙi su ɗan ɗumama na wani lokaci kafin lokacin da alhaji usman ɗin zai ƙara so yanzu zan kira shi fita bayan ya kira alhaji usman ya nufi ofis ɗinsa bugu biyu alhaji usman ya ɗaga tare da sallama kasancewa dama suna da kwantak ɗin juna amsa sallamar ofisan yi sannan ya ce yallaɓai sun yi confessing yanzu kai muke jira sannan akwai wasu matan da suka ambata wanda nake son a taho min da suna sannan kai ma ina so ka ji duk abin da suka faɗa da kunnenka don mun yi rikodin ɗin komai haka nake so ai bari na kira 'ya'yana na taho tare da su yanzu nan alhaji usman ya faɗi yana katse wayar bayan ya katse wayar ya shiga lalaban namba jalabib sai dai abin mamaki ya kira shi ya fi so ashirin amma amsa ɗaya ake bashi the number you are trying to call is not reachable at the moment please try again later duwa a tunaninsa sharin network ne ya mai da akalan kiran zuwa ga barista Fuad, shi ma sai ya ji hakan ne. Dan tsaki ya ja, sannan yawa direbansa magana zai fita. Nan da nan direban ya fito da mota, ya yi umarni da sauran da su dakata da mota ɗaya kawai zai fita. Sai da ya fara zuwa ɓangaren Anna, suka fito tare kasancewar da ita yake son su je saboda ai komai a gabanta, tunda Bib ɗin bai samu nambarsa ba. Mintuna arba'in ya kawo su State CID, kasancewar bai ƙauna gudu a mota a hankali ake tafiya da shi. cikin mutunci da karama a kai ofis ɗin ofisan da kes ɗin yake hannunsa da su anna kuwa da a ruɗe take da tashin hankali burinta kawai ta ga binti hankalinta ya kwanta ko zama ba su ba ofisan ya ɗakin bincike da su sannan ya kunna wata kwamfuta bidiyon sajiya mansura ya bayyana anna ko sai kuka take shaɓe-shaɓe ganin halin da aka jefa binti da kuma yadda ta yi sacrificing saboda ita sannan ta sha mamaki da kuma tsoron jin abin da mansura da zuwaira suke aikatawa. babu abin da ya fi bata mamaki kamar gaskiya da mansura ta faɗa na cewar binta bata haɗa komai da kandala ba da kuma ɓannar da swale yake aikata a cikin gidan sosai anna taida na sana hana fa'ad ɗaukar matakin da ya so yi tun farko wani polis ne ya shigo ya sara wannan ofisan sannan ya ce sa ga suna an zo da su duka suna ɗakin tuhuma oke to gani nan zuwa sai ya kashe kwamfuta sannan ya ce alhaji usman su zo su je tare gafafun anna har rawa yake duk sun yi sanyi saboda abubuwan tashin hankalin da ta ji. Can ɗakin suka shiga, kandala ko ta yi fitsari su babu adali, su ma ta yi su bakwai ana farfado da ita da ruwan kankara. Junaina kuwa sai gwalo idanu take kamar an tsare kwarto a ɗaki. Shi ko turƙeƙen alajin nan ko a jikinsa. Don wannan ba shi ne karan farko da aka kama shi ba, manyan ƙasa suna sawa a sako shi. Are you ready to confess? Obi sannan ya faɗa yana kallonsa ɗaya bayan ɗaya, kasancewa su ma sun shiga ɗakin duhu sai daga alhaji usman karasowa kuma tare aka fito da su har da mansura wadda gaba ɗaya sun canza kamanni saboda ɗakin hayakin da aka kai su akwai wani makekin gilas da ke tsakaninsu don da mike suke magana wadda ke kai magana can ɓangaren su ma kuma haka ta kan kandala aka fara tuhuma aiko kamar kanya haka ta shiga zuba yallaɓai a min afuwa wallahi sharrin shaidan ne tabbas babu abin da na haɗa da binti hasali ma ni a hanya na tsince ta tana kuka wai na kai ta wajen wani da ta kira sunansa da ba zan iya tunawa ba wallahi har ga Allah ban so cutar da ita ba musamman yadda ta san cewa ban haɗa komai da ita ba amma bata tona min asiri a wajen uwar rikonta ba haka ma duk wata ina karban dubu ɗari da kayan abinci ina sayarwa tare da baiwa aminiyata da ta tana juya mai yan kwaransi kwatsam sai ita wannan hajiya mansuran ta kawo min wani batu tare da ta yi miliyan biyu ni kuma jin kuɗin da yawa sai na amince da bukatar ta na auren binti don ta mai da ita 'yar maɗigo. To a gaban ita wannan hajiya zuwa ran yi komai, shi ne ita ma ta ƙara min miliyan uku, a kan ita ma za ta riƙa maɗigo da ita bintin, amma in yi shiru da bakina. Kada na gaya wa hajiya Mansura. Wallahi na san na yi kuskure, kuma na zalunci hajiya na ima mutuniyar kirki. Wacce duk ne ziyarce ta sai ta bani kuɗi da kayan abinci masu uban yawa. Kuma a haɗa da direba don ya kai ni gida. Kandala ta ƙarasa magana tana kuka har da majina. don ta ci azaba a ɗakin duhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne abin da Anna take ta maimaita a fili. Kan Junaina aka koma wacce ke ta wuki-wuki da idanu. Wallahi tallahi ni ban amshi binta dan na yi maɗigo da ita ba. Kuma ba saboda haka na saka aka kawo min binta gidana ba. Ni saboda ɗiyar mijina na sa aka kawo ta. Mijina ya kasance a zalimi mara adalci akan ‘ya'yansa. Bambanci sosai ‘ya'yana suke gani akan ‘yar uwar gidansa. sabirin ta kasance mai son kanta tun tana karama sannan tana son ta burge mutum sai dai tana da lalurar ciwon zuciya wacce aka haife ta da ita kuma haka ne saka mahaifinta tsananin ƙaunar fiye da duka 'ya'yansa haka na min ciwo a zuciya sosai saboda yadda 'ya'yana kullum ke kukan yadda mahaifinsu ke nuna bambanci a kansu hakan ya sa na je wajen boka ya bani maganin da idan na saka sabirin jijiyar kanta da kuma sa ranta da san tafi kowa a duniya zai ninku dubu akan yadda take tabbas sabirin na da duka halayen nan da na lissafo sai dai a kashi ɗari ne yadda take yanzu ni na ƙara mata kashi casa'in saboda na san dole dole sai ta gamu da waɗanda suka fita wanda idan hakan ta kasance saboda tsabar kishin da na saka mata zai iya sanadiyar buga zuciyarta ta mutu kowa ma ya huta na yi haka ne saboda na fi son ta mutu a hanyar buga zuciya ta yadda mahaifinta shi ma zuciyarsa za ta buga mu tattare dukiyarsa ni da 'ya'yana mu yi gaba tabbas ina cikin ƙungiyar maɗigo amma ni ba burina bane in yi maɗigo da binti don ni a cikin kungiyar mu ma ni karamin memba ce kuma na shiga ne saboda kungiyar akwai harka samun kuɗi saboda sun hada da tsafi don duk lokacin da aka kawo budurwar da bata taba sanin ɗa namiji ba idan ta joinin kuɗi ake samu wanda akalla zai kai biliyan bakwai duk sacrifice ɗaya ta faɗi kwalla na fita daga idanunta saboda firgici sai da fitsari ya cika mara anna alhajin nan da aka zo kan shi kuwa sai wani cicijewa yake yaƙi ya magana ku kai shi ɗakin lantarki bai hori ba faɗin ofisa alhaji ku koma gida duk yadda ake ciki zan kira ka sai dai fa akwai matsala ba a san inda 'ya'yanka suke ba mai gadi kuma ya tabbatar mana da sun shiga amma ba su fito ba kuma mun ga motocinsu amma akwai wani abin tashin hankali da muka gani a gidan sawun da kai ne birjik wanda ba za su kirgu ba sai kuma wani rami mai zurfin gaske kuma bai karasa ba annan ta fashe da kuka tana faɗin wallahi duk inda 'ya'yana suke sai an fito min da su ba zan yadda ba hajiya ki kwantar da hankalinki duk inda 'ya'yanki suke za su bayyana da izinin Allah ofisan ya faɗi cike da lallami Alhaji Usman ya kama ta suka fita yana ta lallashinta har wajen mota ya sa ta a ciki. Sun kai kusan minti sha biyar suna tattaunawa da ofisan, kana ya shiga mota, direba ya ja, wanda a hanya sai aikin lallashi kawai yake saboda yadda ana ta bi ta ɗaga hankalinta. Lulawa kawai suke a cikin sararin samaniya har wajen sa'o'i uku, kana suka sako ƙasa. babu abin da ke tashi sai kuka da hayaniya da wakai kuma su ba sa ganin komai jinsu kawai suke a sama wani abin da ba su san ko menene ba shi ma dai a kasan sun yi gudu wanda suke da tabbacin da wakai ne sai dai ba sa ganin su har na tsawon minti talatin kana suka fara ganin hayaki daga nesa da su kaɗan sabirin ta yi fitsari a jikinta ya fi so babu adadi yayin da hamdan ke faɗin allahumma inni a uzubika min alkubusi wal kaba'isi kamar wanda ya shiga bayi Jalabi kuwa addu'o'i kawai yake karanta a cikin zuciyarsa. Fa'ad ma yana addu'a tare da faɗin shi kenan, an na yi ban kwana. Bintu kuwa sai fusgar numfashi take kamar mai asma. Wata dan ƙarerriyar masarauta suka hango, wadda baki ba zai iya misalta girmanta ba da tsaruwarta. Domin da zallar 'yan gwal aka ƙera masarautar. Sannan a yi mata kwalliya abin sai wanda ya gani. Tun daga nesa da masarautar dakaru ne kusan guda dubu cikin shigar yaƙi. Fuskokinsa a rufe amma ko fato ne.